بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان نعم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المرسلات نعم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم in sun yi tsiyafa wa inna rabbaka la shadidul iqab ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر أه. ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد نعم وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا يا رمى سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مسخف بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية الله أكبر العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجب الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na sulaja wato yau albarka da yawa ta sauka ga sanyi kuma ga ayoyin alkur'ani mai girma muna ƙara wa Allah godiya da ya tsawaita rayuwarmu ya kawo mu wannan rana a wa'azin shinkafi muke cewa idan Allah ya tsawaita rayuwarmu bayan sallah bayan an gama ibada ta azumin ramadan in Allah ya yarda wato za a yi iltika usaki ne a cikin garin sulaja to gashi kuma Allah maɗaukin sarki ya amince muna addu'a ya ƙara tsawaita rayuwarmu zuwa lokacin da za mu haɗu a yalwan shandam. Wannan mimbari an yi wa'azi yau a kan shi. Maluma matasa wato sun karanta mana ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ina addu'a gaba ɗayansu Allah ya saka musu da alkhairi. kuma Allah ya ƙara mana yawan irin nan bayan Allah a cikin al'umma musulma Sheikh Alhassan Sa'id Adam Jos Sheikh Muhammad Rabi'u Daura Alarama Abubakar Adam da sauran manyan malamanmu waɗanda ba samu daman zuwa ba za ku ji na kira sunan nan. alhali ga sauran manyan shehunai da doktoci da masu digiri da digirgir da digirdigir duk suna nan Sheikh Abbas Jega mun samu labarin muna tare da shi a cikin garin Sulaja. Na san disfilin na agaji na jihar Kebbi bayan sun kawo ziyara ranar da aka yi karatu na sauka a nan wajen malam abbas a jega akan hanyar su ta komawa allah maɗaukin sarki ya ƙaddara musu hatsari akan hanya allah ya karɓi rayuwarsa muna addu'a allah ya ji kansa ya gafarta masa sauran disfiloli da suke raye kuma irin su shika-shikan izala allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarsu wato dalilin da ya sa kuka ji na ambaci sunan wa'annan malamai wato sun yi gwagwarmaya sosai can a baya wato shukar da suka yi ce yanzu take tsirowa ina magana da malam habibu ya haya ƙaura nake ce masa ya aka ka fahimci izala sai ya ce mun kaset ɗin wa'azin malam rabi'u daura na ji na gane izala to wanda ya musuluntar da irin su malam habibu ƙaura to waye saura Allah ka gafarta mana malam rabu daura Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka ya ƙara tsawaita ta da sauran malamai da suke tare da kai ake wannan aiki ake gwagwarmaya lokacin da wani matashi da zuke wa'azi akan tauhidi ni ko malam rabu nake kallo ban taba jin yayi wa'azi bai taba tauhidi ba Allah ka karba mana yan uwa ba dogon wa'azi zan yi ba wata gajeriyar sura a alkur'ani mai girma nake so mu yi karatu a ciki uqubatu ibnu amir radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kul faƙultu ma za a ƙulu ya rasulallah annabi ya ce mun ka ce sai na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zan ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa wasu surori guda uku dukansu da ƙul suka fara amma ɗaya za mu canka a ciki mu fassara sai dai ƙulƙul ɗin guda uku alarama karanto mana su duka fara daga ƙul huwallahu ahad bismillahir na'am ƙul هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وادي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa wa'annan surori guda uku bayan ya karanta masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mai neman tsari a wajen ubangiji da zai nemi tsari da fiye da nan surori guda uku idan kana neman Allah maɗaukin sarki ya baka security ya baka absolute protection to ka nemi tsari da wayannan surori guda uku da su ne ake wato gina katangar karfe ake gina badala da kan garki tsakaninka da maƙiya da abokan gaba wani zai ce zai taka ko zai karya ko akan gaba ko ba akan gaba ba ka ce masa karya yake yi karanta wayannan surorin ka nemi tsari da Allah maɗaukin sarki da wayannan surorin ka ga gudunmuwa daga wajen Allah. Allah mu ɗauki sura ta tsakiya a ciki sai mu ga wasu saƙonni ne take isarwa sai Allah madaukin sarki yake cewa qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq to full stop ala Allah madaukin sarki sai yake cewa qul ka faɗa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin falak ka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari amma a wajen wa nake neman tsarin ina neman tsarin ne a wajen rabbul falak ubangijin alfalak menene ake cewa falak abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa alfalaku sijinun fi jahannam yace falak wani kurkuku ne a wutar jahannama idan aka zo da mutum wutar jahannama idan laifinsa ya kai ga zaman da zai yi a wutar jahannama wato jahannama idan laifinsa ya kai ga zaman da zai yi a wutar jahannama wato imprisonment with hard wato with harsh punishment wato zai yi zama ne tare da wato horo mai tsanani to a cikin jahannaman ma sai a kai shi wannan kurkuku shi ɗan jahannaman ma ya fi shi sakewa wato shi da yake cikin gidan kurkukun kamar yadda a nan muke ganin ɗan kurkuku to shi a jahannama shi ma 'yan jahannama haka suke ganin shi saboda bala'in da yake wurin da yake zaune ubai ibn kab sai yake cewa alfalaku baitun fi jahannam ce falak wani ɗaki ne a wutar jahannama ce iza futiha saha ahalun nari li shiddati harri idan aka buɗe ɗakin ‘yan wuta da ba a sa su a cikin ɗakin ba saboda turin bala'i da zai rinka fitowa daga cikin ɗakin zaka ji suna ihu suna kururuwa dama fa a cikin jahannama suke amma saboda buɗe ɗakin wato ɗakin ya zama jahannaman ɗan jahannama shehun malami kalbi sai yake cewa alfalaku sai ya ce wadin fi jahannam ya ce falak wata wani rafi ne a cikin wutar jahannama abdullahi dan umar radiyallahu anhu sai yake cewa alfalaku shajaratun fi jahannam ya ce falak wata bishiya ce a wutar jahannama idan ganyen bishiyar ya tsinke ya faɗo cikin jahannama jahannama ma takan shiga halin kakanikai Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari a wajen ubangijin alfalak wasu malamai irin su katada irin su ibn jubair da manyan malamai na magabata suka ce alfalaku bi ma'ana asubuhu wato abin da ake cewa falak wato shine asuba wasu malamai suka ce a abin da ake cewa alfalak su ne wa'annan duwatsu da muke gani wa'anda sukan tsage ruwa ya rinka fitowa daga cikinsu wasu malamai suka ce alfalak ana nufin duwatsu ne amma waɗanda sukan tsage saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki to amma idan ka dawo a luga a harshen larabci idan aka ce alfalak abin da ake nufi shine shakku wato tsagu tsagewa ko shi ne abin da ake cewa alfalak shi yasa idan kana karanta alkur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki ya ce falikul isbahi falikul isbahi wa ja'ilul laili sakanan wa shamsa wal qamara husbana to ya fata yin kira haftu sai in ga yadda za ku Allah madaukin sarki ya ce falikul isbah wato inna Allah faliqul habbi wannan wa fara kawo mana wannan tukuna inna Allah faliqul habbi wan inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah madaukin sarki ya ce inna Allah lallai Allah faliqul shi ne wanda yake tsaga kwaya kwayar gero ko ta dawa ko ta masara ko ta shinkafa ko ta ibiru ko ta alkama ko ta acca idan aka shuka ta Allah ne yake tsaga ta domin tsiro ya fito daga cikinta kai idan ka je za ka yi shuka za ka tona rami ne ka zuba ka taka ka wuce amma tsaga ta tsiro ya fito wannan aikin waye aikin Allah maɗaukakin sarki ne sai Allah ya ce wannawa sannan shi ne yake wato tsaga wato gurtsun dibino ƙwallon dabino duk taurin sannan Allah shi yake tsaga shi ka ga tsiro mai laushi ya fito daga cikinsa inna Allah faliqul habbi wan nawa wato kenan kalmar faliqu an samo ta daga kalmar alfalaku mai tsagawa to falaku ta zama tsagawar kenan a can wato kenan kalmar faliku an samo ta daga kalmar alfalaku mai tsagawa to falaku ta zama tsagawar kenan a can gurin sai Allah madaukin sarki ya ce inna Allah wato sai ce faliqul isbahi Allah madaukin sarki shine mai tsago asuba domin hasken asuba yana tsagowa ne daga cikin duhun dare waje alal laila sakana sannan Allah madaukin sarki shine ya sanya wato dare ya zama natsuwa yanzu natsuwar da muka samu a wajen wa'azin nan da da rana ne ba za ta samu haka ba dare lokaci ne na nutsuwa shi yasa zaka cire rigarka da daddare ka yi shimfiɗa a ƙofar gida ka baje kundunka a kan tabarma ga rediyo a kusa kana jin bbc da jamus da birnin kolan da doci bele amma duk wanda ya zo ya ganka sai ya ce malam muhammadu barka da dare to da allah ka gwada gobe da rana ka fiddo tabarma ka shimfiɗa ka baje kundunka da rana a ƙofar gida ka ga duk wanda ya zo ya kalle ka sai ya ce malam muhammadu in jin kan lafiya shine waje alal laila sakana Allah maɗaukin sarki shi ya sanya dare wato ya zama me ya zama natsuwa kenan wannan ayar da aka ce falikul isbahi mai tsago asuba wato ita ma tana nuna mana ma'anan kalmar alfalaku shine me wato shine ashaku alaran ma akwai wata hadisa da ta faru a zamanin annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah ya umurci annabi Musa ya ɗebo bani Isra'ila ya fiddo da su daga cikin ƙasar Masar fir'auna ya ɗebo bataliya wato ya ainihin biyo su daga baya sai aka zo aka shiga halin kakanikai idan suka kalli gabansu ga kogi na nil ba kwale-kwale balantana a tsallaka idan suka duba a bayansu to nan kuma ga fir'auna wato da ainihin tawagarsa a baya allahu akbar to ya za su yi gashi sun samu kansu a tsaka-tsakiya sahabban annabi Musa ma a wannan lokaci sai da zuciyarsu ta karaya a wannan lokaci sai Allah ya ce falamma tara aljam'ani falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun yayin da jama'ar fir'auna sun ga jama'ar annabi Musa jama'ar annabi Musa sun ga jama'ar fir'auna qala ashabu Musa sahabban annabi Musa a wannan lokaci sai suka ce inna la mudrakun lalle mu kan ai an riga an rutsa da mu babu yadda za a mu sha to amma kullum karfin imanin annabi yana ɗara karfin imanin mabiyansa da suka faɗi wannan kalma annabi Musa saboda suka da Allah akwai abin da ya faɗa a wannan lokaci. kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Budar bakin annabi Musa sai ya ce kalla ku bar wannan magana magana an rutsa da mu bata ma so ba inna ma'i rabbi tare da ni akwai ubangiji na sayi hadin zai nuna mun yadda za a yi mu fita Allah ya nuna musu yadda za a fita ko bai nuna musu yadda za a fita ba za ka kare yanzu ka ga arnan duniya sun sa musulunci a gaba su bush ana nan ana kulle-kulle su colin powell ana can ana kulle-kulle su anthony zinni ana can ana ta kulle-kulle su condoleezza rice matsiyaciya ita ma tana nan ana kulle-kulle an kurɗa an kulla an yi sabon ƙawance tsakanin kafircin duniya da shi'ar duniya an yi taron dangi akan ahalus sunna report na white house report na cia wanda white house ta karba sun ce sun gano abokan gaba su a duniya su ne ahalus sunna wal jama'a idan ka dawo nan cikin gida najeriya 'yan bidi'an najeriya sun yi taron dangi a kan sunna 'yan shi'an najeriya sun yi taron dangi a kan sunna ko a cikin wannan satin da ya gabata a cikin garin kano masallaci ne aka zo za a buɗe masallaci sau uku a sunna suna gina masallacin 'yan bidi'a suna ruguza masallacin sai an gina masallacin ya kai linta sai a zo tsakar dare a ruguza shi a lebur da shi har kotu an je kotu ta ce ahalus sunna su ne ba suna da yanci suna da dama a tsarin mulkin najeriya su gina masallaci dole su je su gina masallacin su kada a hana su ahalus sunna suka zo suka gina masallacin sai da ya kai linta aka sake zuwa aka ruguza shi ƙarshe wani bawan allah ya ce to ginin masallacin idan da karo-karo ake yanzu ba ma magana karo-karo ake ba yana so a wa masallacin gini irin ginin annabi suleiman alaihi salam ya ce abinda ake bukata ginin masallaci in an fara ba dare ba rana ba safiya ba maraice sai an karasa ginin masallaci a cikin kwana shida aka kammala ginin masallacin har an gina an rufa an buga kwano an yi daɓe an yi silin an sa wuta an sa fanka an sa an sa kwana na bakwai masallaci an gama masa fenti saura a shiga a fara sallah an je za a buɗe masallacin za a yi wazi a masallacin a wannan mako da ya gabata yan bidiya suka yi gayya amma da yake an taru a wurin kuma matsorata ne ba za su iya isowa ba amma suka tara hanyoyi da ake isowa wajen masallacin da sun ga mutum shi kadai sai a buge shi a daddatsa shi da adda sannan a kona mashin ɗinsa mutane guda ɗaya mutum ashirin da takwas aka ɗiba rangaranga aka yi asibiti da shi ba da daɗewa ba aka kashe mana shak jafar mahmud adam ba da daɗewa ba aka kashe umar ɗan mai shiya a sakkwato ba da daɗewa ba saboda kawai wani ya sa kaset na wa'azin musulunci a wani gari da ake cewa gano a cikin jihar kano kawai wani ya sha shayi ya ce ya bada umarni a kashe shi aka yi wa musulmai tsara da adda an sari wani a ka an sari wani a kafada an sari wani a baya Allah maɗaukin sarki ya tashi kawo musu sakayya ta gaugawa sai da ya bari sun je taron bidiya suna dawowa Allah ya sa wata dab kuma dab ɗin ita ba direban ta ɗan bidiya ne ta kuce tana gangarawa suka haɗu suka haɗu a wurin aka iltika usaki ne mutum wajen sha wani abu suka tafi lahira a wannan lokaci wani zai ce to wani irin hali ahalu sunna suke ciki yau an kai can hari wai ina za a shiga arna na iya bakin kokarin su arna da rigar musulunci na iya kokarin su yan bidiya na karo karo na ya za a durkushe sunna anya za a kai kuwa anya akwai inda za a je anya ba zo karshe ba kai ku saurara ba zo karshe ba forward ever backward never wallahi wannan duk wata ƙaramin matsala ce inna Laha ja'ilun lima rauna makhrajan wa farja wallahi duk wannan abin da kuke gani a kwana a tashi akwai ran da Allah maɗaukin sarki wato zai kawo ƙarshen sa ku dai ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa yanzu an kai matsayin da Kano da ake ganin ta sansanin yan yan bidi'a ba gidan bidi'a da Allah bai tsirar da ahlus sunna daga cikin gidan ba sahabban annabi Musa suka ce an rutsa da su annabi Musa ya ce ba a rutsa da su ba ma me faru a wannan lokaci taimako daga auhaina ila musa an idrib bi asaka to kaga kai fanfalaqa fa kana kullu firqin ka ku saurara ku ji Allah ya ce wa auhaina ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa. Me muka ce masa, Allah ya ce, Anibribbi a sakal bahar, wannan sanda da ke hannunka doki wannan doki kogin da ita, doki ruwan doki tekun da ita. Yana dukan wannan kogi famfalaka sai kogi ya tsage ya kece a wannan lokaci, sai ga tituna har guda goma sha biyu a cikin kogin. ku saurara ku ji wani iko na Allah ba gada Allah ya sa mala'iku su yi ba da gada aka yi ba mamaki mu ma muna yin gada ko ba mu yi a ba haka aka yi ba shi ruwan shi ma bawan Allah ne ruwan Allah ya ba umarni ya ce ya buɗa kamar wani sarkin gargajiya da tume mai rawanin sa in zai shigo cikin taro ya za a ce a buɗa ko ba za a buɗa ba dole ka buɗa ana sunkuye mazgaye ɗan giwa na kumi kakan zabu ruwan aka bata umurni umarni doka daga wajen Allah cewa ta buɗe hanya fan falaka sai ga ruwa ya yi ubangijinsa biyayya sai ruwa ya yi me sai ruwa ya kece a wannan lokaci menene muhalli shahid a ciki da aka ce alfalaku kula uzu bi rabbil falaki alfalaku fanfalaka wato kenan kalmar falaku a larabci tana nuna menene tana nuna wato tsagewa shi yasa wasu suka ce safiya domin tsagewa take kamar yadda Allah ya ce falikul isbahi wasu suka ce a dutse domin shi ma yana tsagewa kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul baqara yace summa qasat qulubukum summa qasat qulubukum min بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله Allah wani iko sai Allah bi ghafilin amma Allah yana magana akan Yahudawa sai Allah ya ce summa qasad qulubukum daga nan Yahudawa sai kuma zuciyarku ta zo ta bushe Allah ya ce fahiya kal hijara zuciyar sai ta zama sai ka ce dutsi Allah ya ce au ashaddu kaswa kai zuciyarsu ma ta fi dutsi tauri in ji Allah maɗauki sarki me yasa sai Allah ya ce wa inna min hijara ai akwai daga cikin duwatsu idan kana zagayawa ka tambayi malaman geology waɗanda suke bincike akan albarkatun ƙasa da duwatsu ka jiya ya dutse yake disintegrating particles da suka hada shi chemicals da aka sa suka zama kaman gam suka hada shi Allah zai sa chemicals din su zama entirely dissolved then it will be entirely integrated it will be disintegrated sai ya wargaje da kai Allah ya ce wa inna minal hijarati lama ya tafajjaru minhul anhar daga duwatsu akwai dutsen da yakan tsage sai ka ga marmarar ruwa yana fitowa daga dutse wa inna minha Allah ya ce akwai daga cikin duwatsu din lama ya tashaqqaqu ai lama ya tafallaku akwai wanda yake tsagewa yashaqqaqu ay yatafallaqu wato akwai wanda yake tsagewa fa yakhruju min hulma sai ruwa ya fito daga ciki kenan wato wayanda suka ce dutse ne sun yi amfani da ma'anar kalma a larabci shine tsagewa kuma dutse qur'ani ya ce yana tsagewa shi yasa sai suka ce dutse da ke tsagewa ruwa su fito ko yake tsagewa saboda tsoron Allah maɗaukin sarki shi ake cewa alfalaku to koma wanne ne saɓanin akan falakun ne amma an yi ittifaki akan rabbul falaki din shi ba a yi saɓani a kansa ba wane ne rabbul falak shine Allah maɗaukin sarki rabbul quwwati wal jabarut sai Allah ya ce mai a gaba min sharri ma khalaq Allah ya ce min sharri ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ka nemi tsari a wajen ubangijin alfalak to daga me za ka nemi tsarin sai Allah ya ce min sharri ma khalaq daga sharrin abinda da Allah ya halitta menene abinda Allah ya halitta wanda aka ce ka nemi tsari daga gare shi malamai suka ce shine shaidan da rundunarsa shaidan aduwul ladud na ɗan adam kenan ɗan adam a duniya bai da abokin gaba kamar shaidan domin ya ɗauko gabarsa ne tun daga wajen annabi adam salam da kakanmu ya fara gaba tun sanda aka halarci annabi adam ya ji allah zai fifita shi ya ba shi daraja da zuri'asa ya fara yi wa annabi adam hasada amma hasada tasa tura ba ta kai bango ba sai lokacin da ubangiji ya hura wa annabi adam salam rai gashi an yi mutum mutuminsa an kyale shi tsawon shekara arba'in ya bushe in ka kwankwasa za ka ji kamar ka kwankwasa bayan tukunya yadda take kara haka yake kara amma ba a hura masa rai ba yayin da Allah zai hura masa rai sai da ya tara mala'iku har da shaidan shi ma yana nan ya ce da na gama hura masa rai umarnina a gare ku shine ku faɗi ku yi masa sujada da aka hura masa rai ran ya fara shiga daga kansa ya fara da kwakwalwa daga nan ne annabi adam ya fara tunani yayin da rai ya gangaro ƙasa ya iso idon annabi adam sai idon ya buɗe sai annabi adam ya fara gani a wannan lokaci yayin da ran ya ƙarawa ƙasa ya iso hanci annabi adam sai ya fara numfashi a wannan lokaci yayin da yawo ƙasa ya iso baki annabi adam sai ya fara tasbihi a wannan lokaci yayin da ran yawo ƙasa ya iso ciki annabi adam sai ya fara jin yunwa a wannan lokaci ran yana isa zuwa kafafunsa ga yunwa ta shiga ga idan sana kallon 'ya'yan bishiyar aljanna yana so ya ainihin wato je ya tsinka sai ya zabura da gaugawa domin ya je ya tsinka a wannan lokaci shi yasa ɗan adam ya zama mai yawan gaugawa saboda gaugawar da ya ɗosano daga wajen kakansa annabi adam wato alaihi salam yau zai fara zama tela amma ya ce yau yake so ya fara jin daɗin da ogansa yake yi yau zai fara makaranta ya ce yana so ya jin daɗin da mai digiri uku yake yi yau zai je ya fara koyon kanikanci ya ce yau yake so ya zama oga yau zai buɗe tireda ya ce yau yake so ya zama miloniya yau zai fara siyasa ya ce yau yake so ya zama ƙarshen kafa yau zai zama mai anguwa ya ce ina ma ya zama promoted to sarki mai darajar yanka za ka yanke kafafunka kuwa shi ya sa ɗan adam ya zama mai gaugawa ɗan adam ya zama mai garaje mala'iku suka bi umarnin Allah maɗaukin sarki kai gaugawa ɗan adam yau zai fara karatu amma malamansa ma sai ga dubba su iya ba shine oga kwata kwata a harkar malanta gaugawa irin tawa gaugawa irin ta ɗan adam amma me yake faruwa mala'iku suka ansa umarnin Allah maɗaukin sarki suka yi sujada shaidan ya ƙi sujada ƙarshe ya jawo Allah ya la'ance shi to shaidan ya roƙi Allah ya jinkirta masa kar a karɓi rayuwarsa har sai zuwa lokacin da za a tada duniya gaba ɗaya Allah ya ansa masa har zuwa sanda za a busa ƙaho kamin a karɓi rayuwar shi to daga nan ne ya bayyana adawarsa ƙarara zai yi adawa da annabi adam zai yi adawa da 'ya'yansa zai yi adawa da jikokinsa zai yi adawa da tattaɓa kunne har ƙiyama ta tsaya ba zai aje makami ba wajen adawa ya kuma bayyana inda zai yi adawar da annabi adam filin gwagwarmayar ba a aljanna ba ne inda aka fara sa annabi adam shaidan ya nuna inda za a yi gwagwarmayar a nan ƙasa sai an zo nan ƙasa lokacin za a fara gwagwarmaya shi yasa ya ce rabbi bima agawaita ni la'uzayyina na lahun fil ardi ah, akwai wata la'uzayyina na lahun la'uzayyina وزينا لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين أولا لوكة النساء في تقرر يتي يا kaman yadda ka halakar da ni saboda wannan to ni kuma da shi da zuri'arsa sai na lalata su gaba ɗaya zan ƙawata musu abubuwan da ka hana domin su aikata amma ina sai an zo ƙasa shi yasa ya ce fil'ardi nan ne filin gwagwarmayar inda muke rayuwa a halin yanzu kenan shaidan bai ɓoye adawarsa ba Allah da yake sarkin adalci ne ya fito ƙarara ya gaya mana shaidan abokin gabanmu ne ya ce inna shaitana lakum adu inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu adu. يأتي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان واي إنه لكم عدو مبين يأتي أفتتكذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أولياء من دوني وهم لكم عدو أه. بيس للظالمين بدلا Allah ya fito karara ya gaya mana cewa lalle shaidan abokin gaba ne a gare ku kuma ku rike shi abokin gaba Allah yana mamaki ya za a yi shaidan da zuri'arsa suna gaba da ku kuma kuna ƙaunar su to abinci wanda Allah madaukin sarki ya shirya wa aljanna da yanzu 'ya'yan bishiyar aljanna kake ci da yanzu 'yan matan hurul in kake aure wayanda ba sa yaji ba sa cazawa miji kai ba sa sa miji kabli da badi a sallah ba sa tambayar kudin kitso ba sa ba sa ba sa ba sa da yanzu fa su kuke aure da yanzu gidajen aljanna kuke zama a ciki abniyatun min zahabin wa abniyatun min fidda da yanzu 'ya'yanku sune ne wildanun mukalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura da fa nan za ku rayu aka wa kasa da ku ya za a yi irin wannan kuma ya zama kun zo duniya kuna masa biyayya malamai suka ce shaidan yana zuwa wa ɗan adam ta hanyoyi da yawa zai zo maka ta hanyar aƙida ya zai ruguza maka aƙida ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan ba zai gushe ba da ɗaya daga cikinku yana ce masa waye halicci kaza man kalaka kaza wa man kalaka kaza waye halicci kaza sai zuciyarka ta ce ma Allah wa ya halicci tinkiya zuciyarka ta ce Allah wa ya halicci tsuntsaye zuciyarka ta ce Allah to sai ce to shi Allah wa ya halicce shi shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka ji wannan tunanin to takawa tunanin burki bayan ka takawa tunanin burki kuma ka roki Allah madaukin sarki tsari da shaidan daga wannan lokaci shaidan bayan ya yi yunkurin kawo maka jirkita a aƙida sallah da tafi kowace daraja ibada ita ma shaidan ba zai barka ba shaidan sai ya shigo yayin da ka zo za ka shiga sallah idan kana ikama zai gudu kana alwala ya yi ƙoƙarin kawo maka rudu in an kira sallah ya gudu in an gama ya dawo in an tada kiyama abin nan ikama ya gudu da an kabbarta sallah ya sake dawowa ya shiga tsakanin sahu da sahu ya shiga zuciyarka ya rinka tuna maka gona ya tuna maka ofis ya tuna maka fati ya tuna maka matakka ya tuna maka matsala ya tuna maka daɗi ya tuna maka albashi ya tuna maka lip grand ya rinka wasa da hankalinka a sallah in kai wasa sai ma ka manta a nawa ka sallata abu hanifa rahimahullah wani ya zo ya same shi ya ce na shiga halin kakanika yi ya ce wani halin kakanika yi ka shiga ya ce na tona rami na binne dukiyata ajiya irin ta mutanen da babu banki sai a samu tukunya sai a sa kuɗi sai a sa kasko sai a rufe sai a tona rami a binne abu hanifa ya ce to amma matsalar sai na manta inda na ainihin wato binne wannan tukunya na buga na buga na gagara ganewa sai abu hanifa ya ce idan dare ya yi ka yi sallar nafila a goma duk raka a biyu kai sallama raka a biyu kai sallama idan ka gama ka roƙi allah za ka tuna inda ka aje wannan tukunyar amma sai dai yayin da kake sallar nafilan karka kuskura ka bari wani tunani ya shigo a zuciyarka banda Allah dare na yi wannan mutum ya alwala ya fara sallar nafila ya fara raka'a ta farko shaidan ya kawo mar tunanin gona ya tare ya cuso mar tunanin matarsa ya tare ya cuso tunanin ofis ya tare ya cuso masu bin shi bashi ya tare ya cuso wayanda shi yake bi bashi ya tare har ya raka'a daya ya kamo raka'a ta biyu kai shedan fa da ya ga cewa wannan mutumin zai yi a biyu bai tuna komai ba sai ya tuno masa da inda ya binne tukunyarsa ta kuɗi ai yana tunowa walfauru da gaggautawa ya yi accelerating sallar ya yi summarizing ɗinta ya doka sallama ta isa haka ya ɗauki magirbi ya je ya tono kuɗin shi da safe ya zo yana faɗa abu hanifa ya ce ya kai ya ce ai raka a biyu ban gama ba sai na tuna ya ce dama na san shaidan ya san inda ka binne kuɗin amma haka a banza ba zai tuna maka ba don mugu ne amma yayin da kake sallah ya buga ya buga ka tuna wani abu ka tattare to zai tuno maka da wannan don ya bata maka sallar ya ce to me ya hana ka karasa sauran rakawoyi takwas ɗin domin godiya ga Allah maɗaukakin sarki wannan sharri ne irin na shaidan daga cikin sharri da makirci irin na shaidan wato zai zo maka ta hanyoyi da yawa idan ka zo yin aikin alkhairi shaidan ba zai baka ba sai ya tare sai ya hana ka idan ka zo za ka yi sadaka shaidan ya ce wa ya sa ka ai ba kai kadai ne musulmi ba yawa akwai sauran musulmai yanzu alhaji wane da wane da wane duk suna nan ga su mai martaba sun iso ga kwamishinoni da sasa to kai yan naira ka ɗari biyu da hamsin idan ka aje ta kar ka manta akwai matsala iri kaza akwai matsala ya rinka kirga maka matsaloli kenan in kai wasa wallahi sai ka zo filin lancin a yi lancin a ƙare naira hamsin ɗinka na cikin aljihu ka gagara ɗaukar naira ashirin ka bada sadaka shaidan ya murƙushe ka ya gama da kai kenan al'adar ta ce shaidan idan za ka yi aikin alkhairi wallahi sai ya tare kai jama'a takbir الله أكبر التكبير الله أكبر ألا لما الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم والله واسع عليم الله يتي الشيطان كسولا ناكو دي شر الشيطان ya idu kumul fakara kullum alkawarin talauci yake muku da ka tashi za ka yi kyauta za ka yi sadaka ana magana za a gina masallaci wallahi da wannan shaidan ya lalata tunanin musulmai gaba daya sai ya gadon mana da wata aƙida wani hadisi ka rasa a littafin kai a littafin iblis aka samu wannan hadisi da an zo magana sadaka sai shaidan ya ce maka ai sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa ba da naira biyar ga naira ɗari hamsin aljihunka wai sadaka ba ta me ba kaɗan ba yawa saboda wa za ka ba saboda Allah za ka ba sai ya murkushe ka sai ya danne ka wannan ya sa musulmi ya zama ba kuɗin da yake baƙin ciki da su kama wanda ya ba Allah ka samu musulmi wallahi ko naira hamsin ya ɗauka ya sadaka sai ya yi sati biyu bai huce ba ko mai ƙosai ya gani sai ya cizi ya tsaye ce ina ma naira hamsin ɗinsa tana nan ga ƙosai mai ɗin wannan babban bala'in da yake damun al'umma kenan shi yasa Allah yake ta tura muku bala'o'i ba ku san iyakarsu ba musiba take zuwa ba ku san ta ba kai ku saurara ku ji bayan ya hana ka taimakon addini bayan ya maka alkawarin talauci sai Allah ya ce wa ya amurkum bil fahsha sai kuma ya umurce ku da alfasha alfasha wasu malamai suka ce rowa ake nufi ya hana ka sadaka kuma sai ya saka shi shikenan kai kakam kyam kam ramin kura daga ke sai yanki.